Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau darasinmu zai bayani akan menene about. Menene about. Insha Allah yau darasinmu na koyon YouTube akan wannan zami bayani da kuma ya ake saita wannan about. Saboda insha Allah wannan abu yana da matukar amfani ka saita about ɗinka yadda ya dace sosai da sosai. About kamar da kuke gani a wannan hoto za ku ga gashinan a about na channel namu za ku ga mun muku bayani me zai rinka zuwa a wannan tasha gashinan kuma daga ƙasa za ku ga social media link to yau su biyu za mu magana a kai da about da kuma social media link kenan da ya za ka saita about ɗinka da kuma yadda za ka saka social media link ɗinka a gefen channel ɗinka insha Allah yau akan abin da za mu yi bayani kenan idan kuka duba za ku gani gashi nan mun ɗora tiktok ɗinmu mun ɗora da duk social media da muke amfani da su a gefe sannan kuma mun yi bayani akan me channel ɗin za ta kawowa to yau shine darasin mu insha Allah dare za mu tafi zuwa kan browser mu ta Google Chrome kenan za mu danna akai bayan mun danna ta bude kamar yadda muka saba da daga na gurin research za mu danna akan satin sai mu je mu rubuta channel dashboard bayan mu rubuta channel dashboard sai mu tafi akan satin kenan sai mu jira yawa bayan mun jira za mu yi zooming kenan in wayarmu mu tana tsarin kwamfuta dole zai zo ƙananu kaga sai mu danna akan YouTube ga inda aka rubuta YouTube zaka danna akai bayan ka danna akai dare zai baka zabi zai ce a Chrome zaka yi ko kuma zaka tafi YT sai ka rubuta just sai ka danna akan just one din nan a Chrome kenan zaka yi aikin ka direct bayan ka danna akai zai buɗe ma zuwa kan fiskar channel ɗinka fuskar channel ɗinka dama mun sawa channel ɗin mu hoto mun yi mata komai mun yi mata verifying youtube sun san da zamanta yanzu za mu je mu saita mata about don masu bibiya su san me za a yi a cikin wannan channel ɗin misali yanzu daga nan gurin za mu zo mu danna akan gurin customize na channel kenan nan gurin shine gurin customize na channel za mu danna akai tare da bayan mun danna akan gurin customize customize na channel za mu zo ga inda aka rubuta vedic info za mu danna akan vedic info ɗin bayan mun danna direct zai ba mu fuska kamar haka daga farko ga sunan channel nan ga handle na channel nan to da ƙasa za ku ga a rubuta description to wannan description ɗin shine yake zama a gurin about shine yake zama a gurin about na gefen channel direct abin da ya dace ka yi abin da ya dace ka yi a wannan description ɗin ba za mu goge abin da muka rubuta direct abin da ya dace ka yi a wannan description ɗin shine ka yi bayani akan tasharka misali a ce mu wannan tashar misali a ce mun buɗe ta ne domin game to za mu yi bayani a kan cewa wannan tashar wannan tashar za ta rinƙa kawo bidiyo misali wannan wannan tashar za ta dinga kawo bidiyo misali bidiyo akan games misali akan games haka misali a ce da sauransu misali ma mai in amma abin da ya dace kai shine ya kamata kamar dai da na faɗa muku kawai ɗan bayani nake so na muku yadda za ku fahimta dangane da menene description misali mu rubuta wannan tashar za ta dinga kawo bidiyo akan game misali a ce ma akan games kawai kaga ka sanar da mutum a shin me wannan channel ɗin taka take da shirin yi kuma me za ta rinƙa misali amma kai ya kamata ka tsaya ka yi wa mutane bayani perfectly yadda mutum yana zuwa in ya gani zai gane eh lalle fa wannan perfect ne ya san me yake yi to za ka tsaya ka shirya misali wannan channel za ta ringa kawo muku game duk sati za ta ringa kawowa daga karfe kaza zuwa kaza kuma za a rinka misali za a rinka yin tambayoyi akan wani bidiyo ya dace a kawo wata game ya kamata a rinka kawowa menene matsala misali ka zauna dai kai bayani na description kamar wani bayani ne da zaka bawa masu bibiyanka to shine abin da ake nufi da description wannan takaitaccen bayani ne saboda kada bidiyon ya tsayi shine abin da ake nufi da description kuma yadda ku gani yadda nuna muku gashi nan za ku ga a gefen channel shine ke zama gashi nan za ku ga mu ma yacce muka tsara namu muka yi bayanin abin da zamu mu kawo a channel din mu kenan direct kawai yanzu sai kuma zo zuwa kan uh, social media link kenan da muke bayani social media link kamar yadda ku gani a nama haka ya zaki ka saka waɗannan social media link ɗin naka direct kana zuwa daga ƙasan description ɗinka kamar yadda ku gani dama shi description ne a sama social media a ƙasa to a babu ma haka yake to a gurin saitawa ma a haka za ka saita su misali a ce gashi nan wannan link ɗin channel ɗinmu ne daga farko za mu je mu yi kwafi ɗin shi za mu yi muku bayani da shi direct bayan mun zo mun yi copy din shi ga da gurin inda aka rubuta link sai mu zo ƙasa gashi nan an rubuta add link da blue rubutu za mu danna akan add link bayan mun danna direct za ku ga ya buɗe mana guri kamar haka ya nuno mana link title misali yanzu wannan link na youtube muka ɗauka to sai mu rubuta misali youtube tunda da muka ɗauko to daga zarar mu rubuta youtube sai mu zo mu danna daga gaban nan gashi nan za mu danna akan url to sai mu yi na wannan link ɗin da muka ɗauko to direct yanzu daga zarar mun yi fushin na channel mun yi fushin na wannan ɗin mu kenan to link ɗin youtube ɗin mu ya hau a gefen about ɗin mu kuma ba iya wai link ɗaya zaka iya sawa ba link zaka iya zaɓa gashi nan za ku gani link biyar ne link biyar ne adadin link ɗin da zaka iya sawa to idan kana so ka ƙara saka wani a kai daga gurin da ya gashi na za ku ga sun ƙara danna ad link sai ka ƙara dannawa akan ad link to sai ka je ka ɗauko wani link na social media ɗinka ka ƙara sawa a gurin insha Allah a cikin wannan cin mai albarka za mu yi muku bayani akan yacca za ku ringa ɗauko link na social media don ku zo ku saka shi a gurin nan insha Allah to za ka zo kai pasting ma a nan gurin kai fest ka saka misali ka sa TikTok ka sa TikTok sai ka zo ka yi pasting na URL ɗin tiktok account ɗinka na wannan ɗin kenan sai kai paste to wannan shine hanyoyin da zaka bi ka tsa ka yi ka tsara description naka sannan kuma ka zo ka sa link ɗinka na duk wani social media da kake amfani da shi insha Allah darasin mu na yau ba masu yi tsayi anan za mu tsaya domin bukata muke idan muka yi a fahimta ba wai mu rinka tafiya barkatai zuru kawai ba wannan ba insha Allah anan za mu tsaya mun gode mun gode kar ku manta da mana subscribe da danna mana alamar liking kana ku sharing domin yan uwanku su gani su amfana mun gode sosai dare daga zarar ka gama yin wannan daga zarar ka gama yin wannan kun ga kenan bamu saka TikTok wannan din mu ba za mu goge shi bayan mun goge shi dare ta yace zaka kai sai ba misali a ce mun saka yanzu mun riga mun sa mun gama tsara description namu to kawai za zaka zo daga saman nan gashi nan da girin rubutu za ku ga an sa publish publish to kana dannawa a kai ne waɗannan abubuwan da ka kawo ka saka za su yi saving amma idan dai baka danna a kai ba to ba za su taɓa yin saving ba na gode ka kumanta da yin